واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حما مسنون ya kai wannan manzo ka tuna yayin da ubangijinka ya ce wa mala'iku da iblis wanda ya kasance tare da su lalle zan halicci mutum daga busasshen yunɓu mai ƙara wanda idan an kwankwasa shi yana ƙara kuma baƙi mai wari.